a ah, to da farko ka fara gabatar mana da sunanka um, na abba usman abba usman daga ina kina? daga kaduna kuma sharif studio To mai tare da mu barkamu da warhaka sannu mu da arzikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na fuskar taurari a gama a Sharif studio nan jihar Kaduna inda muke tattaunawa da waɗanda suka shahara ko suke yunkurin shahara a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai waka da kuma dai abin da ya shafi nishaɗantarwa kun dai ji sunan bakon namu na yau. Sani Hamza Funtuwa da zan jara gamar shirin nike cewa ai kallo lafiya. madalla daga Lajji TV Hausa muke gabatar muku da wannan shiri kai tsaye ah, bakon namu tambayar za mu fara yi maka guda ɗaya ce ka san yanayi na rayuwa kowa da abin da yake wai an ce kowa da kiwon da ya karbe shi ko to kai wani kiwo ne ya karbe ka eto eh um, alhamdulillah ni kam ah, abin da ya karbe ni ɓangaren waka nake gaskiya waka nake yi a nan sharif studio to ai ka san waka kamar bangare-bangare ne kai a wace bangaren misali kai kafa kwarewa gaskiya na fi kwarewa a bangaren soyayya waƙoƙin soyayya eh abubuwan da ya danganci kwantar da hankalin masoya da abin da yake faruwa tsakanin masoya da sauransu amma me ya ja ra'ayinka har ka zaɓi shiga bangaren soyayya eh to gaskiya ni asali na mutum ne mai son soyayya ina son soyayya kuma ina girmama soyayya so wannan dalilin yasa har naji ina da ra'ayi da kuma burin zama mawaƙi shahararre wanda za a ji ko ina to yanzu misali bangaren da ka dauka bangare ne na soyayya ita kuma soyayya wata bangare ce ta cikin rayuwar dan adam kana tunanin za ka yi ma masoya adalci a cikin waƙoƙinka misali gwada da gaskiya ina mai domin mafi yawa idan ka saurari waƙoƙi na zaka ji irin saƙonin da nake faɗa kan soyayya ne kuma maganganu ne na adalci wanda duk masoyi idan ya ji yana da wahala ma ya ji babu wani abu makamancin wannan da ya taɓa faruwa da shi ko kuma ya taɓa zuciyarsa kawo yanzu akwai wasu waƙoƙi da kai waɗanda kake ganin sun shahara musamman a arewacin najeriya da kuma sauran ƙasashen da suke jin mu na hausa eh na'am akwai waƙoƙi da na yi um, na yi waƙoƙi kam da dama so amma gaskiya ba wanda zan iya cewa ga shi an san waƙoƙin sosai saboda um, muna dai yi na gane so kuma muna jiran lokaci amma dai babu shakka akwai waƙoƙi da na yi wanda za su ƙayatar don mai sauraro ya ji da sauransu yanzu to tunda dai misali kana ganin kamar waƙoƙin naka ba su shiga cancan cikin mutane ba wala wanda yake kallon ka wannan karo ne na farko da ya fara ganin ka kuma tunda ya ce ya ka ce kai mawaki ne zai so ya ce bari ya ji fasahar wannan mawakin har ya bani sha'awa watakila a yanar gizo kana da waƙoƙin ka ya ɗauka kamar wace waƙa ce wace kai tafi kwanta maka are wace kuma kowane lokaci ko a bacci ka tashi zaka iya rera ta eh babu shakka akwai um, waƙar abadan uh, da'iman mm. wacce nake cewa farin cikin zuci zan same shi in na kalle ki ne na zama wata ke kwakin zama zara muna a tara abadan da'iman babu shakka wannan wakar tana daga cikin waƙoƙin da na so wanda kuma duk lokacin da yanayi da yawa nakan tana da ita shi in na kalle ki ne na zan wata ke kwakin sama zara mana a tara abadan da'iman ruwa na zama ce ki bani magani shakuwa a so har ta sana mance laifin ki ban gani ke ce cikar farin ciki na ya ki zo da zance na ɗauki shirin ne yar zan baki kulawa a abadan da'iman Ki soyayya akan kina shirya juriya ko zan sanya da na baki kariya shaguwa a soyayya babu kamar kina hiya kicitawa mai kyau da dariya abadan da'iman zamu zauna yanzu misali kamar yadda ka ce ita waka tunani ce wani lokaci ne misali a matsayin ka kai na mawaƙi kake ganin shine lokacin da ka fi so ka zauna ka rubuta waka shin lokacin ya shafi kamar yanayi na cikin mutane ko kuma aka fi so ka keɓance kanka misali ya kake zauna kayi rubutun waka ito eh gaskiya na fi so na kasance ni kadai keɓa kaina saboda mafi lokutan da na fi zama na rubutun waka shine da daddare saboda lokacin na fi samun natsuwa babu hayaniya da sauransu to wannan yana bani damar da zan yi abu wanda ya kamata kuma wanda zuciya ni ma zan ji ina yi hankali na na kwanciya da shi to misali a kalubale su ne misali abubuwan da ma za ka fuskanta a yanzu kasancewar yanzu ne kake yunkurin ka ga ka taso kawo zuwa yanzu waɗanne kalubale ne kake ganin ka fuskance su ka shawo kansu kuma kake hasashen akwai waɗanda za su iya zuwa su ma har ka shawo kansu eh babu shakka ka san kowane irin yanayi ka tsinci kanka kuma duk wani abu da kake so to mafi yawa suke kaga akwai jarabawa a ciki babu shakka akwai kalubale daban-daban kuma lahi ta'ala muna sa ran cewa za mu tsallake kuma za mu sha da yardar Allah misali yanzu um, Sharif Studio kamar da ka kira shine uh, wata madadala ko kuma inda kake ganin kamar kake rainon kanka a cikin ta Sharif kuma kamar wani uh, lakabi ne da mawaka jarumai suke amfani da shi misali so kai ya alakar ka take da sharif din da har kake misali zama kake so ka tasar da kanka a cikin sharif studio to babu shakka ni kam Sharif Studio gida ce a waje na saboda gaba kiɗan mu ya are from one family mun riga mun zama ɗaya ya zama family house so wannan shine dalilin da yasa nake zauna a Sharif Studio har na burin na zauna a gurin har zuwa lokacin da Allah zai bani dama da kai matakin da nake so na kai misali shi mawaƙi yakan yi hasashen wasu mawaƙa ne kafin ya fara gina waƙarsa akwai wanda kamar yake ganin su ne tsani a tafiyar wakan shi a waɗanda da kake ganin su ne tsani a tafiyar ka ta waka eto um, abinda zan iya cewa shine na yi imani cewa komai al'amari ne na lokaci da daddar ubangiji sa'an nan nakan kalli wasu wanda suka iya na sauraron duk abin da ake yi sa'an nan kullum lissafi na shine ta yaya zan kirkiro nawa wanda zai yi daban da na saura a gane sa'annan zama na a sharif studio na tare da kowa muna zaune da kowa lafiya da sauransu to a ƙarshe kamar wani kira ne kake yi ga masu tasowa a fagen waka da kuma waɗanda su dama sun daɗe suna yi ita babu shakka ana kira ga masu tasowa da mataki na farko cikin magana sai sun yi haƙuri sai sun yi haƙuri sai sun yi haƙuri kuma sai sun jajirce sun dage sa'an nan addu'a shine karshe gaskiya shine kankat daga lokacin da kake neman wani abu idan har ka dage da wa'annan abubuwan to babu shakka da taimakon Allah dama shi ke daga wanda ba kowa ba ya mai da shi kowa haka kuma shi ne yake da karfin iko akan kowane irin al'amari don haka babu abin da ya fi karfin shi in dai har kai addu'a kuma ka dage kai haƙuri ka jure sai ka ga Allah ya taimake ka a ƙarshe ka rufe da saƙonka ga masu kallonmu waɗanda kake so su ci gaba da jin waƙoƙinka ina kuma za a samu waƙoƙinka ina za a ganka da sauransu za a iya samun waƙoƙina a za a iya samun waƙoƙina a youtube channel ɗina mai suna abba usman akwai waƙoƙina da dama a ciki sa'an nan ina miƙa godiya ga alhaji tv hausa sa'an ina miƙa godiya ga 'yan uwana masu gidana irin abdul m sharif umar m sharif da sauransu daga ina musu godiya kuma ina fatan alkhairi To mai tare da mu duka duka abin da za mu ɗauka kenan a cikin wannan tattaunawa ta mu ta yau. Ka san yanayin damuna muna cikin aiki ruwa ya zo kuma zuwa ruwan ba shi zai hana mu a ce mun ci gaba da yin aiki ba kamar da su ma mawakan fa komai dare rana za su ci gaba da yin waka don su nishaɗantar da ku wa'azantar da ku ilmantar da ku da dai sauransu. Ah, waka bai wace ku? Kwarai da gaske. Yanzu ni ba zan iya rera waka ba kenan. In za ka iya karan gwada mana. <laughs> karace na yi eh, yawa aiki ne na kwakwalwa sosai to kara kara ce shi yanzu aka bar shi aiki na na jarida ba zai iya ba amma shi kuma waka waka ya iya to don haka sai mu mutunta junan mu akan abubuwan da muka ga yan uwan mu suna yi mu ba su kwarin gwiwa da dai sauransu sana hamza funtuwa daga Legit TV Hausa nake cewa ku kasance tare da mu a shafukan mu na watsa labarai ko sada zumunta YouTube Legit TV Hausa Facebook Legit NG Hausa Twitter legit ng hausa sai shafinmu na instagram hausa legit ng shirin fuskar taurari nike cewa mun lafiya